Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mutamar Abari, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan rawar da mata ke takawa wajen tafiyar da al'amuran watan Ramadan, musamman ma a ɗakin girke-girke wato kicin. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu tare da wakiliyar mu Adama Garam da bakin da ta gayyato mana. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu. A yau shirin namu na yau da gobe zai duba a bangaren irin yadda mata suke taka rawa a wannan lokaci na Ramadan. Dukkan shirye-shirye dai na kayan abinci da na sha irin su kunu, ruwa, lemu da kayan marmari. Mata ne ke hadawa sai kuma da asuba su dafa abinci na musamman saboda sahur. Na hira da wasu mata da na samu suna cikin aiki gadan-gadan. Assalamu alaikum anan ina tare da malama Ramatu. To malama Ramatu gashi na tardo ki jage jage cikin aiki yaya aiki? Allah aiki gashi na ana ta hawa man shi. Azumi gashi na muna ta ibada. Allah gani ya bi jiki wallahi. Mm. Yanzu ne nake gyarawa yanzu. Zan su lalata kayan yaji da farsin nake dakawa. Mm. In na takula shi sai in yanka lausar kaɗan. Aiki naki da yawa ne ko? Wallahi da yawa ne. Mm, wallahi da kunu da lemu da zabbi yau zabbi guda biyar ne dai nake dawa yau wani biyu yana wuce guda biyar da nake dawa ina yau ina firti yau eh, da kunu duka nake kunu cika da tarmus da lemu cika da tarmus a kai sai a kai a bada sarka wallahi su ne ne kunu nake yanzu tun yanzu ne na fara aiki an ban yi sauki ba ban na shan ruwa da wuri ina ta fama aiki kunna aiki nake kunnan sha biyu da rabi kare ɗaya na makara nake fara aiki amma duk da wannan sai na kai kusan shan ruwa kan kare aiki kan kare yanzu wannan duka da kika waɗi rarraba su ne za a kai ma jama'a eh to zabin wannan yau da akwai baki yau da akwai aiki za su ne na baki amma kunu da lemu tun da aka kama azumi duk a masallaci ake kaiwa eh lemu kun ba kaɗan ake cika da tarmus wallahi lemu kuma likid ne muke yanta sikari ne zalla ake gamawa mm. da lemu da warau da kitta da anana muke hada baya ga wannan kuma kamar kina wani su wanke wanke su shara su wanke tukwane ko a banna wanke wanke mm. banna wanke tukunya ko almajirai da suke kama mini mm. su suke wanke tukunya su shara daban-daban ne kike ko wata rana da abincin da kike dafa eh wanne yanzu shekaran jiya kwai nan su lara da fom da na so ya kaji samfur kuma jiya na silala kaji na soma shi da kwai mm. na ajiyacin asit daban mm. kuma na zo na jamiya da nama kuma ga abinci da ake dawa ba da sarara eh abincin wannan sarka wannan shi ba a fashi dawa mm. dama dama abincin da ake cin na gida ne ake sauye kowane kala ake sauyewa eh. ana ba da sarka masallaci da unguwa anguwa na ba da anguwa shi abinci danye ma aka raba sarka ma anguwa ma ana rabawa mm. anguwa raba ba in za a kai masallaci akwai wanda suke zawa kowa mm. ana hudda ana basu to ya kika ga aikin azumi a akwai wuya mata suna shan aiki wallahi mata suna shan aiki sosai ma mm. sai dai Allah ba mu lada dai Allah dai raba mu da ishirin banzan dai eh. yanzu wani lokaci kawai kina kina samu ki da aikin a daidai kuma ki sha ruwa eh ina samu daidai lokacin kare komi da komi wallahi duk na rarraba mm. aiki ya yi kala bakwai mm. da nake mm. duka a lokacin na ida kan shan ruwa na kare kahin shan ruwa dukin ida kan shan ruwa duk na ida kuma ki wanka ki zo ki sha ruwa wanka in zo in sha ruwa eh sallah dai da lishare ne an shi ba kaɗan ne nake yin sha amma magaraba tattare nake yin shi duk gashi ta sai na samu magaraba eh a dai ne ya kaɗan shi ma kaɗan na huta da ke yin shi akwai aiki mata akwai aiki walla akwai aiki aiki ba kaɗan ba ana shan wuya mm. sai da ibada ne suna na fatsuma in kiki fatsuma sannu da aiki yawa ana ta aikin azumi wallahi muna ta fafatawa Allah dai ya taimake mu aiki to da godiya ana na ana ta yi aikin azumi aikin ibada ne aikin lada ne mhm. Allah dai ya taimake mu na karaba mu da ishirwar banza yanzu sumi sumi ne ne kika yi bayan abinci wannan nake ga kamar nama ne kike soyawa yanzu na yi kunu na yi tuwo yanzu kuma nama ne nake soyawa mhm. da sahe dai muka tashi muka yi shara muka yi wanke-wanke muka ɗaɗɗaure kayan yara muka tura suka tafi makaranta tukun ina so yanzu kuma maka dan huta kaɗan da marece ta kuma kama aiki dai na yin na shan ruwa yanzu dai aka gyara kayan kunu aka yi tuwo yanzu kuma dan nama ne wanda dai za dan sa ma baki dai kuma shine muke kai eh, wancan na ga gashi nan lemu ne wajen kala uku na gani lemun gashi nan a jere a lemu gashi nan da na kankana mm. da na mangoro da na lemun Kano muka yi mm. a sha a dan more ya kadan ne kuke sha nan ko kuma kuna huta kamar masallaci muna huta mu ba mutane sadaka hmm. kai ma inda Allah ya ba kai ma kuma ka taimaki wani hmm. eh. ya kike ganin mata da azumi kai mata da azumi ana shan aiki amma dan dai aikin ibada ne aikin lada ne hmm. Allah dai ya taimake mu kowace sahiya haka ne ake kullum hal wannan watan ya mutu haka ne ake ta yi haka ne ake ta wannan aikin ana ta fafatawa ko nuwa a kai masallaci ruwan sha duka to yanda Allah ya taimake ka kai ma sai ka taimaka ma wani haka ne ai dama shi abin samun lada kowa iya sanyin shi Allah dai ya taimake mu Allah kuma ka ba mu sa Allah sa mun yi a cikin sa'a suna na sakina sakina ya aikin azumi aikin azumi gashi nan muna yi tana yanzu ba su an yi azuhar ba na tashi kenan yanzu zan ga wannan kwamfutar ki in na gyara shi na ajiye in janyo salati in gyara in yaso in ne la'asar kuma ɗora tukunya ce zan shiga yi in so ya kwamfutar in yi kunu in yi tuwo in yi miya amma in sha Allah lokacin shan ruwa ta nuna gama kunun dan ma biyu nake yi da na gida da na masallaci ruwa biyu nake da na gida da na masallaci malamai sun ce duk mai kokari zai samu lada shi yasa da abin da muka samu muke raba shi biyu mu sha mu ba da sadaka muna roƙo gurin ubangiji allah kan hanya ta alheri allah sa muna cikin masu rabo yaya aiki kuma ga azumi azumin na bana da na bara ya zaki bambanta shi wajen aiki azumi gaskiya bana ana sha ma ga shi abin babu shi dai ana kuka amma da azumin ya zo alhamdulillahi sai komi ana samu bakin gwargwado wallahi ana samu komi ana yi ba kamar yadda kan azumin ya zo muke da ruraji muke ba haka bane to sun ikon Allah kullum baka samu baka rasa abin da zaka yi kuma yadda ake na da yanzu ma haka ne yanzu Allah garin Allah ya daman da asuba an ka tashi ai sai ka da wuri kai tuwon sabar in kai tuwon sabar ka rarraba ma gida kai sabar aka dan jima ai sallah za a yi ko to in aka yi sallah aka kare sai ka tashi ka tattara kwanuka ka yi wanke wanke ka share gidanka ka share ɗakinka ka yi wanka in kana da wani wankin ka kai in baka kuma rana ta yi sai ka kwanta ka huta kuma hallo karfe biyu tana yi ka tashi hallo aikin wani shi ne zaka koma tukunya ka dora uku ka dora hudu shi wani kullun ne sha Allah in Allah ta ce aiki akwai shi ana yi amma muna fata ubangiji Allah ka ba mu lada Allah sa mu cikin masu rabu lale marhaba da wata mai Jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ramadan wata mai alfarma da albarka. Kowane aiki mutum ya a cikin shi lada ne. Mata kuma da ke taka muhimmiyar rawa a wannan wata. Yaya bayanin su yake? Malam Nuru Malam Hamisu ya yi ƙarin haske kan irin ladan da mata ke da shi a wannan lokaci na watan Ramadan game da ayyukan da suke yi na abinci da dai sauransu. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Lalle a wannan lokaci ayyuka ya komo kan mata. su ma akwai abubuwan da rawar da za su taka abin da ya kamata ga mace wadda ta tsinci kanta a wannan zamani na azumi tun da sassafe in ta tashi hidimar da take kanta ta jarin jira kayan da aka bata na saur a wanke a tattare a gyara wannan iya cikin ɗaya daga cikin ayyukanta waɗanda shi ita aikin da take Allah ya kalli muka mata ta ne a cikin watan ramadana daga nan kin za a dan huta masu ta kunu su ce masu shirye-shiryen marece a shirye kayan ruwa da abin da za a yi a faranta ma mai gida addini iya maraba da shi ba sai gyara ruwa ba ki yi aikin ki da wuri ki kare ki shirya ruwan ki wanda za a kai masallaci a kai na gida a shirya kowa ana kiran sallah a zo a zama a sha a yi buɗe baki a yi to wannan an ce duk mutumin da ya shirya abincin buɗe baki mai azumi ya buɗe baki allah iya ba shi lada kamar ya yan bawa kin ga kenan mata sai a yi kokari a dagi a mai da hankali a ciki kar a yi sakaci kar a yi sakaci sannan kuma shi hankalin da muke a wannan gaba a kuma na abu da yawa mata su kula da azumi kar wajen garin neman gira a rasa ido za ta ga mace aikin da yake kanta na cikin gida ta bar shi ba ta yi ba wata yake ga ta yi makaranta ana sana karatu ta so ta kwanta ta huta abin da ya kamata har lokaci ya gode ne ba a hana wannan ba amma aiki na lada na gida shine a ala a yi aikin lada na gida a gyara sannan zuwa masallaci zaki samu mata mace ta bar miji a gida a kwance kuma tana masallaci tana ibada da annabi ba bai hana ba ya ce la ta mana o'e ma allahi masajin allahi kar ku hana bayan allah mata zuwa ɗakin allah kar ku hana su su je masallaci kar ku hana su ka hana mata ta je masallaci to amma ta tsaya ta gyara sallar ta gida ta tsaya ta gyara abin da yake a ta na kula da ɗawainiyar mijinta tun daga shimfiɗar shi tun daga ruwan da zai sha tun daga dukkan haƙƙin da Allah ɗora mata sai ta sake wannan kuma sannan ta nemi izini in je masallaci ƙiyamun laili ko kuwa a in je masallaci asham in so sai ke ce su kuma yanzu lokacin tuwa in muje gurin wa'azi a wuta a yawo ta aje a saurari wa'azi inda aka ce aje aje daga nan kuma a dawo saboda akwai kar mutum ya ga don wata ne an ba da dama shi wajen wa'azi daga can a tsince ki inda ba gudun wa'azin ba wannan kuskure ne ya kamata a kiyaye a kiyaye a kiyaye sannan kuma ki bar kiyamun lela a gida ladin kiyamun lela a gida ki a masallaci neman shi shi ne mijin ki a gida a kwance a shimuda kuma a same ki a masallaci kin kwandare kina sallah da ya kwandare iya hushi da ke to la'ana ta halin mala'ikatu hatta tusbiya malakai za su dinga Allah tsine Allah wadda hagarin Allah ya waye saboda haka ki tsaya ki gyara gidanki ki gyara abincinki ki gyara ruwan da mijinki zai sha ki gyara komai da ya kamata in so kin kare wannan sai ki nemi izini to zan je masallaci to Allah kiyaye in tare za ku je ku je in ya bada izini ma shi ya zauna tsare gida ke kuma ki ta yi hallo wannan ba laifi bane tunda annabi bai ce ba a hana mata su je dakin Allah kamar eh, wasu mata zaka gani suna can suna hirace hirace mijin ya kawo kayan su ba su tsaya suka kula suka gyara ba ba su zo suka wannan ba hal kamar lokaci ya kure da sauran su miji ya zo rai a ɓace ba a shirya ba ko ya zo da wasu abokan shi ko kuma a kowa su da za a kai ma ko masallaci da sauransu. to ai shi ne addini yake kira su mata nauyin da ya rata a kansu duk abin da za su yi su yi abin da za su faranta ran mijinsu kakiman cewa fadima an taɓa samun akasi kaɗan tsakaninta da sai na ali ya ɗan ta rai ta ga ya bata rai amma sai da ta duka tana neman ya gawarta mata ta kewayo nan ya juya nan sai da ta kewaya shi so saba'in da hudu tana neman gawar shi sannan ya shi ce na ya yi miki ta zo gida take ga ma annabi annabi ce da kin mutu bai yi miki ba zan sallata gawar ki ba Fadima wadda ake ganin shugaban matan duniya ga baki da ta barantana ke ya kamata ki bari duk abin da za kenan kar abin nan ya lalace duk abin da za ki yi kokarin da za ki waranta ma mijin kira kaya ki gyara tun da wuri tun wuri ki gyara komai ba ya zauna ba mu maza muna da wani abu kin samu da zuciya mun je mun sha wahala mun kawo lokacin shan ruwa ka dauko shi ruwa wai ka zo ka zamuna ne sannan za a ce bara a da ai sauki a dama gobe kai ko dauko galas kai ku yi kaza a'a kafin mutum ya zo komi a ƙare da shi ma ke kanki ya yi burge ta ba ke kanki abin ki ganin shi tsaba wani kyau yawwa kenan ke da kanki abin ya yi birya ki gyara kayan ki tsab tsab tsab tsab ki shirya kar ki bari mutum ya kawo kuma har lokacin kina ne duk lokacin nan da aka yi na wuni ki zamuna hakanan kawai ki sa tele gaba ko ki ɗauki salula ki ga aiki gwanda ki barci barci da azumi ya yi wannan masu ɗaukar salula suna kallon film ko suna kallon film a tele barcin su yayi kuma aikin wannan na gida shine game da dukkan wani aiki shine gaba aikin da mata zata shi yawwa kenan ki tsaya ki daidaita ki gyara to akwai wasu matan da zaka gani kuma kamar mijinka karamin karfi gare shi ya curi ya kullu ya kawo wani abu dan madaidaici ka gyara sai ka ga ana kamar tana kamar basar da abin bata bata ba shi muhimmanci ganin cewa a su wance ga abin da suke ci ko kuma ga abin da mijin wance yake kawa da sauransu kamar irin tare na abin da da sauran shi kuma bakin kokarin shi kenan yau ana ai kuskure ne ta duba ya tsotsan hannunta daga ni daidai Allah jira su ai ba daidai Allah jira su ba ai ba daidai ko annabawa Allah ya fifita wasu akan wasu barantana ita ba daidai bane ta kwantar da hankalinta abinda mugun gatarin ka sarka ba ne abin da miji ya ka ta sa shi albarka in albarka ta shiga wannan dan kaɗan da ta je gani in albarka ta shiga yayi wancan mai yau mara albarka ta amsa da hannu bibiyu ta sa albarka ta gode in ya huta gobe Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in ta yi godiya sai Allah ya kara musu kuma gobe sai ta ga Allah ya mai wata ya samu abin da ya haka ya shi ta rena bar kallon wannan ba ka da gashin wancan baka ce a maki zanta to akwai wasu kuma za zaka gani masu akwai kin ne ai dawa komi da komi komi abubuwa nama kala kala kaji ne zabbi ne menene kaya dai kala kala abinci gashi nan ba kaɗan ba kuma ba iya cinye shi za a yi ba kuma ba a ba wani wannan kin ga ai da Allah ya tashi magana ta muminan kwarai a cikin alkur'ani a cikin suratul furqan ta wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana bayna zalika gawama muminan kirki in za su bada abinci a ci ba su bada a ta'azzubda kuma ba su bada a ci ba a koshi ba daidaitawa ake daidaitawa ake sannan in ka ci abinda baka iya cinye ba komai yaushe ba da ba da sadaka mana ga masu bukata na ana tabara kamar a ci babu iya da kyau da ma ka kara kai wanda yake da yawa amma ba ka bari ya lalace ba ka bada a inda almubazzir ne kanu min ikiwa ne shedan almubazzir yana tare da shedan kala a ta a bada a zubda a shara a zubda a wannan kuskure a yanzu a yanzu mace ko ba ku goma cika dai da magarban nan aka ce ai gidan malama tamar ana shan ruwa kan sallar isha'i babu to don mi ne za a dawa ibada in an dafa a bada in ko ba ka ka al'alin bazaranci a dawa daidai wanda za addini bai son haka wasu kuma kawai dan a ce a a gidan suwa ne ga abin da ake ci ai kaza ake dawa kaza ake ci to ake san duk mutumin da ya abu don ya gwada ma mutane ai bakin shi kenan baya da wani lada sun gani mutanen sun wadi baka da lada shi ake ce mariya shi ake ce mariya kai abu don wani ya gani kai don Allah gane ne mutane bisi ba mutane dukiya suke ba da makudai masu yawa cikin satin na a madina mutum ne ya sha sama da mutum dubu nawa aka ba abincin buɗe baki a lokaci daya yi dan allah kar ka yi dan a waje shi ne abin da ya kamaci musulmi na kwarai na wannan aiki da na azumi da mata suke suna da lada sosai da sosai wai wai wai ai ba maganar lada ba ake ai shi wannan aiki na azumi da mata suke ai lumkawa ne ai shi azumi duk aikin da kai a cikin shi ai limkin ba limkin ne ake bada ai limkawa ne limka musu a ci a tsaya tsayin daga su mai da hankali yi abu da kyau ko kaski wurin shi in suka yi aiki mai kyau a lahira za su tsinta aikin su mai kyau hakika aiki da suke a wannan wata ni ba wa Allah tana tsaka barci za a tada ta da asuba ta dawo abincin sahur barci bai ishe ta ta dawo abincin sahur tana tsammanin wannan abincin da ta dawo akai sahur Allah ya kyale ta haka ba zai taba kyale ta ba sai ya haskaka ta ya haskaka rayuwarta kuma ta iske sakamakon ta Allah ya a gurin Allah ita dai ta yi kokari mace ta yi dan Allah kawai abin da ake so ga mata ko daure ku yi dan Allah shi kawai yake da wahala ku yi dan Allah kuma Allah zai baka don ku insha Allah lale mahaba da wata mai falala ramadan ya dalla da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau kuma kuna amfana. Kafin mu karkare shirin bari mu leƙa filin girke-girken mu. Yanzu kuma sai mu koma bangaren kwalama inda za mu saurari girke-girke. Assalamu alaikum murya Amurka. Sunana Madan da Salisu. albarkacin watan ramadan ga wasu 'yan girke-girke da zan gabatar muku insha Allah. to da farko dai zan gabatar muku da ordever ordebur cikakke kamar mutum in yana da hali eh, da farko ka samu dankalin turawa form ka samu karoti ka samu betterab to shi betterab a hausa dai ban san me ake ce mishi ba ja ne yana nan to da yake kala kala ne mu dai nan an fi samun mai ja jawur yake in ka dafa shi kamar waro sai ka samu vermicel wannan makan mai kanana kamar tsutsa kanana ana ce mata vermicel to sai ka samu mayonnaise kinka a tarugunka puwavuron albasa aran maji da lemun tsami wasu sun yi so su sa lemun tsami wasu sun yi so su sa vinegar kenan wanda kake so shi zaka nemo da kuma kwankwambur da salati wannan wanda ake kwadawa shine nasara yake ce mishi salad leti mai tsanwa sai ka samo shi shi ma to shi karoti sai ka gurza shi a magurjin nan da ake ce ma rap in kuma baka da rap ma kana iya yin taka ta gida ka huhuda da kusa ta hima kwari in ka yi ta wannan ka samu kwanko irin yadda tsohi suke gurza goro sai ka gugurza karotin rabi rabi kuma sai ka dafa shi shi kuma pomidator sai ka dafa shi dankalin turawa sai ka dafa shi ban yi zancen shu ba shu shi kuma sai ka gugurza shi kabeji sai ka gugurza shi shi ma a wannan kwankwan naka to can ga wasu adahe ga wasu an gugurza su a danyi shi fam da an dafa shi dankalin turawa shi ma karoti an dafa rabi an gurza rabi shu an gugurza shi kwankwan shi dama ba a dafa shi sai ka yanyanka shi wasu suna heɗe shi ma wasu sun yi san shi da wata shi yanda ka hisu da yake kowa da yanda ya hisu ka yanyanka shi yana nan kamar gurji yake gurjin nasara ne sai ka yanyanka shi albasarka sai ka yanyanka ta to wata in sa a yi ana so ka mishi ado in ka zo wajen jerawa saboda haka sai ka yanyanka su kaman ron ron a cikin eh, sai ka musu round round in ya so in ka zo jerawa suna yin kyau in ka haka in kuma yankan kucin kucin ka yi duk da yadda kake so dai ka tsara su dai wajen kawowa ka yi kwalliya to wannan sosai yana da kayatarwa. ga mayonnaise kinka da dan attarugunka da yar tahornuwarka sai ka gama attarugu da tahornuwa ka daka su wuri guda da dan maginka da dan gishiri ka daka su wuri guda yanzu in ka yi wannan ordever kin ka gyaggyara shi beterave he ka dafa shi daban saboda in ka gama shi da wani jan shi yake bata wani sai ba a ganewa in ka dafa shi daban ka silbe shi ka yanyanka shi shi ma raun raun kin shi daban sai ka samu shi ma dankalin tura in ka dawa shi sai ka yanka shi ron ron yan mai ron ron ne yanzu dai ni bari in ba ku mai ron ron mutum kuma duk yanda yake so yana yi kwalliya ce yanda kake so kake yi in ka dawa shi dankalin tura ka mishi ron ron beterab ka dawa shi ka mishi ron ron shi ma wannan kabeji da ka karot da ka dawa sai ka mishi ron ron to ka samu abu wajen kala uku a dahe sauran kuma a ɗanye ne ka gugula za su ga kwai naman ce kwai shi ma sai ka dawa shi sai ka mishi rawar yawwa kayan da ake sawa suna da yawa akwai kuma kana iya samu olive shine ake ce ma zaitun akwai mai baki olive noir dan abin in kai adam sai yi kyau kuma olive noir ba kowa ya kula shi ba sai ma wani ya ce ko dimniya ce ko a rasa ko mine ne wanda yawa dai mutane kuma sun san shi sai ka yi adanka haka ne in ka zo wajen yin ado yake da mahimmanci shi ma wannan zaitun baki mm. eh a shago a kanku za ka siyo shi to wannan ordebur gaskiya ga salatin ka can ka irin wanda muke kwadawa shi ma dan kaɗan ake bukata ita ma vermicell he ka dafa ta daban kenan abubuwan da ake dafa daban-daban he ka daɗe kana yin tukwane kowanne daban ake so a dafa shi ba ta wuyar dahuwa mm. ita ma to in ka zo jerawa he ka jera yadda kake bukata can dan vinegar kinka da attarugun da ka daka da tahornuwa da magin da gishiri sai ka gama su wuri guda ka mummurza su ka mummurza su ka yi elvi ne yawwa sai ka zuzzuba kana iya zuba daga ƙasa ba a ganin su in ka shajjera kamar dai baka yi kwada ba ka gyaggyara shi wanda zai ci shi zai duka ya kwada na daidai wa daida kuma kana iya ajiye su share daya saboda wani yana son ya ji abin ya isa da yawa wani kuma dan lamulami yake so kenan sai ka ajiye share daya kuma yanzu da mutane ba su cin aran maji ba su cin gishiri da yawa kana iya yin kala biyu tunda dai mafi yawa a cikin iyali ne wanda bai so sai ka yi wanda bai da aran maji da dan gishirin shi dan madaidaici ya ka sa puwavuron a cikin dan vinegar cikin sai dan kara mishi mahimmanci to sai ka aji. to shi wannan salatin a ƙasa ake sa shi lokacin jerawa ko kwaya ake shi. to kin san jeran abinci shi ya danganta da kai yanda ka so ka ga kwanan ya ba irin kwalliyar ta bado eh, amma dai eh, shi eh, a falato babba ake sawa kana iya jejjera shi gehe-gehe da yake tsanwa ne ka kawo kwai da yake ya shahi wari tsanwa da hori kin ga za su sai ka kawo karoti da yake ya shahi ja ana bin kala abin ne saboda eh ɗaya hudu ɗaya mm. in ka sa tsanwa ka sa hori ka sa ja to za a gansu daga an zo ko kuma in ka sa ja eh, za su ɗauki hankali kana iya sa ɗan persilkin ka da ɗan seleri su ma abu ne masu ƙara lahiya kuma ana sa su ga kwaɗo mm. shi ordevir kin kamar wani kwaɗa ne ai mm. yawo wato sai ka yi yanda kake son duka bai batawa in kai kuma shi wannan ordever da ne ake cin shi to shi wannan da burodi ne ake cin shi da biredi ake cin shi eh. ka samu biredin ka kuma share daya biredin ma akwai yankan da ake mishi in kana so sai ka yanyanka shi da kwalliyar shi shi ma biredi akwai inda ake sa shi kana iya sayan wannan dan faniyar ma wanda mai kaman ana sa saboniyar ciki ka dan jejjera burodin ka a ciki akwai kayan sa biredi iri-iri yanzu da yake ka zuba a ciki eh, ina in eh. za a ci ka ɗauko ɗan plate ɗin ka sai ka ɗiba kuma sai ka zuba wannan sauce sauce ɗin vinaigrette ɗin mm. sai ka zuba eh, sai ka zuba yawa sai ka ci da biredin ka me yasa ba a san gamawa saboda kowa ya danganta da ɗanɗanan da yake so mm. eh wata ran in kai kwaɗon eh, ɗanɗanan ya ƙi birge mutum mm. amma shi zai je da ta da kan shi ya kwada. In ka ba sai ka daidaita. Eh, mayonnaise kin ita ma wajen ajiye ta ajiye ta ɗam ɗam. yanda kana iya daddora ta wajen karoti dam dam ita ma sai a ganta tun da ta bado dohori hmm. mm, sai mutum ya ɗiba daidai yanda yake so sai ya ce A kanka Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya. I'm so bad.